'yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai an Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki ‘ya'yanmu da na musulmai da na kiristan sun fada shaye-shaye. Yawanci kika je sakayatri wa ga ‘ya'yanmu, kin gansu akan titi suna magana su kaɗai sun zare. Wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malama kowa a zauna a gaya a zawa magance wannan matsala. Yau shirin zai haska fitila ne akan korafin da iyaye ke yi game da matsalar aƙidar ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin matasa a jihar Filato ta tsakiyar Najeriya. A dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura. Madalla. Batun ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin 'yan Najeriya musamman matasa na ci gaba da zama a babban kalubale ga iyaye da kuma hukumomin kasar. Tuni dai masana ke cewa akwai alaka ta kudda tsakanin shan ababen sanya maye da aikata miyagun ayyuka da wasu matasa ke yi da kan zama babbar barazanar tsaro a sassan kasar ta Najeriya. Jihar plateau da ke tsakiyar ta Najeriya na cikin jihohin kasar masu fama da kalubalen tsaro shekaru fiye da ashirin da suka gabata kuma yanzu haka iyaye a jihar na kokawa ainun game da karuwar alkalman matasa masu ta'ammali da ababen sanya maye a jihar sunana aishatu muhammad sani daga bukur jos south gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki mu da na musulmai da na kiristan sun fada shaye-shaye muna so kuma gwamnati ya kamata ta sa hannuni ina ga a gani na talauci ne da rashin aikin yi da za su samu ayyukan yi ina ga shaye-shayen nan ba za su rinka yin shi ba kuma a jawo su a jiki wani lokaci kyaman su da ake yana daɗa lalata su da da a dinga jawo su a jiki kamar irin waɗannan kungiyoyi dan sai an tashi an taimaka wa gwamnati ba za ta iya ba gaba ɗaya wannan kungiyoyi da suke kirkiran kansu dan su taimaka wa al'ummar mu da fadawa cikin hadari to ana jansu su ma a jiki ana zama da su wani zai faɗa miki dalilin shigan shi wannan shaye shaye wani ma bai sani ba ake bashi abokai sai a je a sa a cikin drinks a bashi daga nan ya ji daɗin sha ko a ce zai ɗauke maka damuwa to ba zai ɗauke maka damuwa ba sai dai ya jefa ka a cikin damuwa to daga nan in kuma hankalinka ya gushi ba abin da ba za ka iya aikatawa ba to wasu kuma ba su da kuɗin da za su yi shaye shayen sun saba da shaye shaye daga nan sai su faɗa shaye shaye mm, sace sace in sun rasa abin da za su sata sai su kirkiri faɗa to wallahi mun bai mun gane da mu da su din ba mu da wani gurin da zamu zauna da ya wuce jihar Filato jiha ne mai arziki da yawa to wallahi da kowa zai wadata zai wadata zuciyan shi da san dan uwan shi ko musulmi ko kirista ka ga yana shaye shaye jashi a jiki ka hana shi baka san wanda zai duba naka ba sunana florence hakuri rinsu to wallahi a takaice a najeriya baki ya shaye-shaye ya riga ya ci mana yanzu dai roƙon mu muna roƙon ubangiji allah ya taɓa zuciyar manyan mu su magince mana wannan ya kamata mu fara daga kan gida mu iyayen mu yi sakaici roƙona shine iyaye kowa da musulma da krista mu tashi babban makaranta dai ya fara daga kan mu iyaye mata idan mu ce baki tsaya da kan tsayawa kina jan kunne kina sa ido kuma kina addu'a akan gwiwanki roƙon Allah da kuma tarbiya ma ƴaƴan nan ba to wallahi ba mai gyara mana 'ya'yan so na roki mata iyaye da maza mu tashi mu tashi domin ubangiji ya taimake mu domin yawanci kika je sakayatri wata ga da 'ya'yanmu kin gansu akan titi suna magana su kaɗai sun zare a gidan ma mu iyayen ma wayansu yana suna dukan mu su kwashi kuɗi su kwaci abinci su je su saida yayi ta'adi yayi ta babban ta'adi yara sun bar makaranta sun ci kuɗi sun da sun zauna maka a gida ba makaranta Malam Abdullatif Abdulhamid na cikin matasan malamai da ke faɗakarwa tare da yin nasiha ga jama'a musamman matasa game da illolin shiga harkokin da ke gurɓata tarbiyya. Shan wato ƙwayoyi wannan abu ne da ya zama ruwan dare kuma babban wato musiba ne da ya addabi al'umma saboda wasu shaye-shaye sukan sha abubuwa da dama abin ma ya wuce tunanin mu sukan sha abubuwa banda kwaya akwai abubuwan da asalin su ma sun halatta ma suna sha wanda zai zamanto kayan maye so akan sha wa'annan abubuwan to kuma shi wanda yake shan kayan maye ko yake shan kwayoyi idan ya sha kansa zai buga idan ya sha zai ga kamar shi yana sama da kowa shi yasa musulunci ya hana mu ma mu sha duk abin da ya zamanto na wato na maye ko abin da yake bugar da kan mutum saboda cikin abubuwa guda biyar da musulunci ya zo ya ba wa kariya akwai kiyaye kwakwalwa a ciki hifzun la'akal musulunci ya zo kiyaye kwakwalen mutane kan mutane zama mahaukata kan mutane zamanto suna tafiya suna faduwa a kwata suna tafiya suna barasa so duk wayannan abu ne da ya kamata a fahimta sannan yawanci masu shan wato kwayoyin nan ko ga miyagun abubuwan nan sukan ba irin abin da ba za su yi ba domin dai su samu kuɗi su sha za su iya yin komai za su iya kwace za su iya kashe mutum za su iya duk wani atrocities domin dai su ga cewa su sun samu kuɗin da za su sha wato wannan miyagu so wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malama kowa a zauna a gaya a zawa wato magance wannan matsalan duka da an so shi inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Amma shugaban hukumar kula da magunguna ta jihar Plateau pharmacist Kim Jerry Bout ya ce gwamnatin jihar na ɗaukar wasu matakai domin dakile safarar miyagun magunguna da sauran ababen sanya maye zuwa cikin jihar ta Plateau. Akwai machinery da ready an riga sa kasa saboda a tare masu shigar da kwayoyin nan da farko na biyu a tare wanda suna shaye-shaye a cikin gari saboda kin gani akwai wasu magungunan wanda ma mu a asibiti asibitoci da wuraren aikin mu ba mu samuwa amma su suna samuwa ta yaya suke samuwa to akwai wanda ana ake su drug peddlers wanda suke shigo da wadannan to shi mai girma gwamna ya yi magana da su ndla ana kan aiki sosai shi yasa za ki a cikin garin jos wani rana kina kona kawai sai ki kifi ga NDLA a wurin sai ki rasa a yaushe NDLA sun fara siya a yin wannan wurin to suna hakan ne saboda a duba haka na biyu ya riga ya sa a duba duka a moto parks masu kawo su webil masu kawo su mene mene duka ana kan duduba waɗannan gefe don a tabbatar cewa duk wani maganin da ya shigo inda bai kamata ba sai a kama then and so many other places na ya riga ya sa da ba zai kyau mu fada a masu masu kawo mana damar su ji ba. Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ilimi babban abu ne gumu, shi zai kankan ya mutuncinmu, a ƙasa shi ne akasin zulmu. da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji wasu sun fi mu.